This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka kuka kama yake kuma muku magana akan mitoci 22 da mitoci 25 daga birnin Washington DC. ana iya kuma kama mu a jamhuriyar Nijar a gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da kuma niya ko kuma masu yanar gizo su kama mu a duk lokacin da suke bukata a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Mai sauraro Usman Ahmad Kabara ne tare da Maryam Dauda ke fatan kun wuni lafiya a yau bakwai ga watan Maris a talata kenan yanzu kuma ga Maryam da kanin labarai. To Usman 'yan ƙasar Kenya da ke zaman makokin kisan gillar da aka yi wa ɗimbin ɗalibai a makon da ya gabata a jami'ar Garissa sun tattaru don juyayen abin da ya faru yau talata. Cibiyar kula da yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mutane dubu ɗari ɗaya sun rasa matsugunansu sanadiyar rikicin ƙasar Yemen. india ta ce ƙasashe 23 sun nemi taimakon ta akan ta fitar da 'yan su daga ƙasar yaman da yaƙi ya ɗaiɗaita. to an gaishe ki maryam bayan gama zaben najeriya da aka yi na shugaban ƙasa da na sanatoci ana ta samun 'yan siyasa suna canza sheka shin me yake idan jam'iyyar da ta samu nasara a yanzu ka bari waɗannan gyauro na jam'iyyar PDP misali suka shiga cikin ta suka yi mata illa hmm. kaga jama'an ƙasa tun da har yanzu akwai sauran jam'iyyu hmm. jama'an ƙasa suna da dama bayan shekara hudu kuma su zaɓi waɗanda suke ganin za su yi masa abin da yake shine biyan bukatan su to me 'yan takarar kujerar gwamna a adamawa kuma suke cewa game da zaben da ke tafe al'umman adamawa su san cewa wannan ba yaki ne mutane su fito su yi zaben su amma ba tashi hankali kiran da za mu yi masu kenan dukkan mu masu tsaya zaben nan kamar yan uwa muke kuma za mu yi wasu sapota samu magana To duk wa'annan abubuwa suna nan tafe da kuma shirin noma tushen arziki na Halima Jimrau amma duk sai bayan Maryam ta kawo mana labarai. Da fatan kun wuni lafiya ga cikakkun labaran. 'Yan ƙasar Kenya da ke zaman makokin kisan gillar da aka yi wa ɗimbin ɗalibai a makon da ya gabata a jami'ar Garissa sun tattaru don juyayen abin da ya faru yau Talata. Rana ta ƙarshe cikin kwanaki uku da aka keɓe don zaman makoki a faɗin ƙasar. waɗanda suka yi gangaman sun taru a wani lambun jama'a da ke babban birnin nairobi inda suka rinka gaya wa juna labarin ɗaliban guda 148 da aka kashe kuma suka yi kira da a mai da hankali wajen samar da tsaro a faɗin ƙasar waɗanda suka shirya taron makokin sun faɗa wa masu makokin su sanya baƙaƙen kaya su kuma kawo furanni da rubuce-rubucen karamci ga waɗanda suka rasa rayukansu. Tuni dai mayakan kungiyar Al-Shabab suka ɗauki alhakin harin na ranar Alhamis ɗin da ta gabata, inda suka ce sun mai da martani ne saboda rawar da ƙasar Kenya ke takawa a cikin rundunar haɗin gwiwa ƙasashen Afirka da ke fafatawa da su a Somalia. A shekaran jiya Lahadi, ƙasar Kenya ta kai farmaki ta sama a Somalia inda ta auna wasu sansanoni na 'yan Al-Shabab guda biyu a yankin Gedo da ke kan iyaka da Somalia. kakakin rundunar tsaron kenya david obonyo ya faɗa jiya cewa an lalata sansanonin gudu wato guda biyu ko da yake dai bai ba da adadin waɗanda suka mutu ba To Maryam cibiyar kula da yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mutane dubu ɗari ɗaya sun rasa matsugunansu a sanadiyar rikicin ƙasar Yemen inda ake ci gaba da ƙara kashe ƙananan yara da yi musu raununuka ga su kuma suna fuskantar haɗarin cututtuka iri-iri. hukumar unicef din ta sanar da cewa a yemen mutane sun bar gidajensu don neman inda za su tsira da rayuwarsu abinda cibiyar ta ce yana kara janyo matsin lamba akan sauran ma'aikatan jama'a hukumar ta ce irin yanayin rasa matsuguni da iyaye ke ciki yana jefa yara a cikin hatsari yana kuma kawo tsaiko ga iliminsu unicef ta yi kira da a mai da hankali a kan yara da kuma kare su har ma da iyayen nasu kamar yadda dokokin samar da taimakon jin kai na kasa da kasa suka tanada jiya jiya litinin kazamin fada ya kace kacame a kudancin yemen tsakanin 'yan tawayen huti da kuma dakarun da ke goyon bayan shugaban kasar yayin da kungiyar bada agaji ta red cross kuma ke fuskantar mummunan jinkiri wajen samun kai kayayyakin masarufi da agajin gaggawa ga waɗanda abin ya shafa 'yan huti dai sun ɗauki matakan ƙara tsare wuraren da ke hannunsu a birnin aden da kuma yammacin garin shaidun gani da ido sun ce jiragen yakin ƙasashen waje sun yi lugudan wuta akan 'yan tawayen a adin. a haka kuma haɗin gwiwar ƙasashen da saudi ke jagoranta sun kai hari ta sama akan wani sansani da ke arewacin birnin inda suka tilastawa mayakan na huti arcewa daga wurin haka kuma jiragen yakin kasashen da ke taron dangi a yakin da suke yi suma sun kai hari a babban birnin sana'a inda suka taba wata shalkwatar jami'an tsaro da kuma wani gini na soja da 'yan tawayen suka yi amfani da shi Labaran duniya kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. indiya ta ce kasashe 23 sun nemi taimakonta akan ta fitar da 'yan kasashensu daga ƙasar Yemen da yaƙi ya ɗaiɗaita. Bayan da gwamnatin indiya ɗin ta ƙaddamar da wani gagarumin aikin fito da 'yan ƙasarta daga Yemen ta jiragen sama da kuma na ruwa. A shafin sada zumuncin Twitter, Prime Minister Nandra Modi ya bayyana goyon bayansa akan kokarin da ake yi na ceto mutane. Ya ce kokarin ya fito da jama'a da ake yi ya nuna cewa suna shirye su yi wa 'yan kasarsa aiki, su kuma taimakawa wasu da ke cikin halin kakanikayi. indiya dai ta fito da kusan mutane dubu uku ya zuwa yanzu kusan rabin 'yan indiya da ke aiki a yaman jami'an kiwon lafiya ne haka kuma kasar ta indiya ta taimakawa 'yan wasu kasashe fito da nasa mutanen An dai iya kai wasu ga manyan jiragen yakin ruwa da ƙananan jiragen kwale-kwale don manyan jiragen ba za su iya zuwa birnin Adam ba, saboda irin lugudan da ake yi a can. Wasu kuma ta jirgin sama aka ɗauke su bayan da Indiya ta nemi taimakon Saudi na samun damar amfani da sararin samaniyar Yemen. Indiya dai dama ta saba irin wannan gagarumin aikin na fito da mutane daga yankunan da ba kwanciyar hankali, don ta taɓa yin haka a ƙasashen Ukraine, Iraq da Libya. haka kuma indiya na jagorantar ba da taimakon agaji a yankin tekun indiya a watan disamba bara waccan ma jiragen indiya da jiragen sama sun yi jigilar kai ruwan sha a maldives a lokacin da yankin ya fuskanci karancin ruwan sha To labaran duniya kenan kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To haka yake sai kuma yanzu mu je ga abin da ke faruwa domin ko da aka gama zaben Najeriya na shugaban kasa da 'yan majalisun tarayya da sanatoci ana ta samun canjin shekar wasu 'yan jam'iyya zuwa APC daga jam'iyyu daban-daban. Shin ta yaya wasu ke kallon lamarin ga tukur Abdulkadir na tsangayar kimiyyar siyasa daga jami'ar jihar Kaduna. Za mu iya kallon shi ta fuska biyu. Ko dai jama'a da dama sun dawo rakiyar jam'iyyar da take mulki suna ganin cewa lokaci ya yi da za su shiga bangaren sabuwar eh, ta jam'iyyar da ta samu nasara a wannan zaɓe da aka yi. A zaton zikila wannan zai ba su dama ba damar ba da gudunmawarsu a cikin harkokin siyasar ƙasar. Ko kuma yana nufin cewa ba a shirye suke su zauna a yi adawa da su kamar yadda jam'iyyar adawa ko jam'iyyun adawa suka daure shekara goma sha shida aka yi da su ba. Eh to sannan akwai maganar da ake ta zargin cewa ba mamaki wannan abu ya ja wa Najeriya tsarin yin jam'iyya guda ɗaya wato one party system da ake cewa. Wato ba zai haifar da wannan ba abin da ya sa ko ba zai haifar da wannan ba idan mutum ya kalli tarihin da kuma karɓuwar da jam'iyyar PDP da ta a kamar alif ɗari casa'in da tara da irin ta da ta samu a wannan lokaci da kuma irin abin da ya dinga biyo baya a alif dubu biyu da uku da bakwai da kuma dubu biyu da goma sha ɗaya duk da kasancewar akwai lokacin da aka wayi gari biyu bisa uku kusan na majalisar tarayya da ta misali waje majalisar wakilai da je duka jam'iyyar pdp ne gwamnoni kusan kashi biyu bisa uku duk su ne amma bai durkusar da jam'iyyun adawa ba abinda zai kawai ya haifar ya ta da tsimin jam'iyyun adawa ne idan da ana maganar jam'iyya kamar app aka koma misali aka yi npp ko su ad aka yi acn har ya kai ga haihuwar da aka yi yanzu misali na jam'iyyar apc wanda kuma ya kai ga samun nasara saboda haka ya danganta ga irin kwazo da kuma jurewar da waɗanda suke cikin sabuwar jam'iyyar adawa yanzu ta pdp za su yi hmm. idan dama manufar shine kawai a samu mulki to haka na iya kasancewa amma idan ya zamanto akwai waɗanda suke da burin dama shine ana shiga siyasa don a ma jama'a hidima ne ba wai don a more ma jam'iyya ba ko kuma tsarin ba to wannan ba zai kai ga nakasewar ko kuma samun nakasu a tsarin adawa a cikin tsari na demokaradiyya ba wanda adawa kuma shine ginshiki musamman dai tsarin a ce jam'iyyu a samu jam'iyyu masu hamayya to yana ɗaya daga cikin ginshikin tsari na demokaradiyya saboda haka wannan ba yana nufin cewa ba za a samu za a iya kasancewar jam'iyya ɗaya ne a ƙasa ba ni ba ni kallon al'amarin ta haka wala Allah yana nuni ne ga kasancewar waɗanda dama tsari na murɗiyan zaɓe misali yake tabbatar da su a mulki sun fahimci cewa tsarin gudanar da zaɓe a ƙarƙashin ah, wannan shugabanci na Profesa Jega da kuma irin halin da kasa take a yanzu zai yi wahala a ci gaba da samun nasara wajen murdiya tun da ba a yi nasara a na shugaban kasa da na yan majalisun tarayya ba. Hmm. Saboda haka kila su sun ga cewa hakan kawai ya maimakon a ci gaba da yaudarar kai gara a mika ma bori kai ya hau. To ni ina kallon abin ta wannan fuska ne. Wala Allah kuma kishin ci gaban jihar ne suke da shi ko wuraren suke da shi sun fahimci cewa a da ba su yi ba su adalci ba ko kuma jami'ar da take mulki a wannan lokaci ba ta yi wa jama'a adalci ba kuma ga da su lokaci ya yi da za a rufe babin za a rufe wannan shafin na da na wanda yake na rashin adalci na babakere a dukiyar mutane da kuma cin amana jama'an da ake mulki saboda haka kila suna gani lokaci ya yi kawai da za su fito su ma su ba da su wajen wannan sabon tafiya wala Allah kuma biyan bukatun kansu ne hmm. suke so wannan kuma kaga ba za a iya yanke hukunci ba sai an ga yadda tafiyar za ta kasance. Eh daga karshe akwai masu zargin cewa waɗanda suka bata PDP su ne suke komawa cikin waɗannan jami'u jam'iyyu da ake cewa su ne za su ciyar da kasa gaba ba ka ganin za a yi abin da ake cewa misali daga akushi sai a ɗauki abu kawai a canza shi zuwa kwano amma da abin ɗaya ne a ciki. yana iya haka amma dama dai babban matsalar da muke fuskanta shi shine yanda tsarin gudanar da zaɓe yake zama zamanto ba ingantacce ba saboda haka idan jam'iyyar da ta samu nasara a yanzu ka bari waɗannan gyauro na jam'iyyar pdp misali suka shiga cikinta suka yi mata illa kaga jama'an kasa tun da dai har yanzu akwai sauran jam'iyyu mm. jama'an kasa suna da dama bayan shekara hudu kuma su zaɓi waɗanda suke ganin za su yi masa abin da yake shine biyan bukatan su hmm. in har haka ya faru saboda haka wannan ina ganin a tsarin gudanar da zaɓe tsaftatacce da ake da shi yanzu duk wani dan takara duk wani dan siyasa da yake tunanin cewa kawai mulki zai yi ta kowane hanya ina ganin yanzu dole su yi karatun tanatsu su san cewa jama'a suke da ruwa suke da tsaki suke da dama su zaɓi shugaban takarar da suke so a lokacin wanda duk suka ga yana yana da zarafin ya biya musu bukatun su saboda haka halinka da kyawawan ɗabi'un mutum da kuma gudunmawar da wannan jami'a sabuwa za ta bayar bayar ina ganin za ya taka muhimmiyar rawa nan gaba wajen irin yadda siyasa za ta kasance shekaru masu zuwa a gaba. To sai mu ce Allah ya samu dace. Tukur Abdulkadir kenan daga Jami'ar Jihar Kaduna. A jihar Adamawa kuwa Ibrahim ya bamu rahoton gayyatar da ofishin zaɓe wato INEC ta jihar ta yi wa 'yan takarar kujerar gwamnan jihar. Ko me suke cewa ga Ibrahim Abdulaziz? wannan ne karo na biyu da hukumar zabe da kuma rundunar 'yan sandan jihar adama ke fa ganawa da shugabannin jam'iyyu da kuma 'yan takara tun bayan soma zabe da zimar samun daidaito da kuma tabbatar da cewa an yi zaben gwamna ba tare da tashin hankali ba yayin da taron ganawan kwamishinan 'yan sandan jihar adama mr gabriel adaji ya buƙaci 'yan takarar gwamna ne a jihar da su kobi magoya bayan su wajen kauce duk wani abu da ka iya kawo tashin hankali yayin zabukan da ke tafe. we shall not promote or incite any manner of violence towards one another political parties and the electorate dole ne fa ku gargadi magoya bayan ku da kaucewa kalaman da ka iya tunzura abokan takara haka na kuma ba za mu kyale wani ko kuma wata ta jawo fitina ba mu fa shirye muke mu tabbatar da cewa an kare rayukan jama'a lokaci da ma bayan zaɓe duk wani wanda yake da korafi kamata ya nemi haƙƙinsa ta hanyoyin da doka ta tanada ba wai ta hanyar ɗaukan doka a hannu ba ya kamata ku yi siyasa ba da gaba ba don ciyar da wannan jiha gaba a cewar kwamishinan 'yan sandan jihar adamawan to seek redress tun farko dai kwamishinan zabe inec a jihar alhaji baba abba yusuf ya ma bukaci 'yan takara ne da su bada haɗin kai domin samun nasarar zaben da ke tafe ne ya tabbatar mana cewa dukkanmu za mu haɗa kai mu yi aiki tare mu yi zaben a cikin lami lafiya wa wanda allah ya bashi ya bashi to koshin ma mai 'yan takara ne ke cewa game da wannan zabe da farko dai ga injina markus gunduri na jam'iyyar sdp mu dukkanmu 'yan adama ne duk wanda allah ya bashi wannan matsayin shi kenan sai za mu yi aikin adamawa mu salbeji na wani kira za ku yi al'umma adamawa tun da dai adamawa ke su ci gaba al'umma adamawa su san cewa wannan ba yaki ne mutane su fito su yi zaben su amma ba tashi hankali kiran da za mu yi masu kenan shi dan takarar apc senator bindon waru jibrila ya yi ma bayanin cewa dukkan mu masu tsaya zaben nan kamar yan uwa muke kuma za mu yi wasu support samun magana ah, don allah annabi siyasa ba da gaba ba kuma ba fada a siyasa a yi hankali duk wanda Allah ya bawa shine mai rabo. Kamar dai sauran 'yan takarar shi ma Malam Nuhu Riba da na jam'iyyar PDP da ke mulki a jihar cewa ya yi. Aje kowa abin da ya kamata ya yi a biyar da abin da koma ta faɗa a tsaya ka je ka saƙi duk wanda yake so mu ga wanda ubangiji Allah ya ba Allah ubangiji ya ba mu zaman lafiya kamar Adama a jihar Taraba ma an buƙaci 'yan siyasar jihar ne da suka zuciya ne su yayin da zaben ma ke ƙara matsowa Sheikh Aliyu Lami da Gora na cikin shugabannin addini a jihar ina ba da shawari ga 'yan siyasa su daina hada husuma domin saboda biyan bukatansu domin su in ma wannan jiha ita ce gadaransu kada su rika hada mutane domin samun domin ainihin bukatan kansu a zo a tada tsoron ko a tada wani rikici ina kiransu da su yi tsoron Allah su tsaya su yi siyasan nan bil da gaskiya kuma kada a samu rashin zama lafiya ta bangaren su domin kada su ainihin abubuwa da za su kawo rashin zama lafiya musamman amfani da matasa da suke yi zamanin da su yi makamai su ba su domin su sada Ibrahim Abdulaziz sashen hausa na mura amurka daga yola a najeriya to an gaida ibrahimu a to yau dai ranar lafiya ce ta duniya wadda majalisar ɗinkin duniya ta sa ake yi a kowane wuri da lungu da sako inda muka zakulo dr bello don jin amfanin cin lafiyayyen abinci da kuma motsa jiki ga dr bello suna dr bello abdurrashid daga jami'ar biyu. Zaria. Me za ka ce game da wannan rana ta lafiya ta duniya? wannan gaskiya wannan ranar na kungiyar kula da lafiyar duniya wato World Organization suka fito da wannan magana na kula da lafiyar dangane da cin abinci da motsa jiki yana da fa'ida sosai. A sardiyan ga duba yawancin cututtuka wanda mutane suke kamuwa da shi yanzu ta bangaren zuciya da wasu abubuwa na rashin lafiya da mutane suke fama da shi yawanci dai daga abinci ne mm. irin yanayin abinci da mutane suke ci mm. da kuma yadda suke kula da jikinsu mm. a hanyoyi gaban mu da muke nan bangaren ta afirka ba mu ɗauki wannan irin motsa jiki mu ɗauke shi da muhimmanci ba mm. su a turai su sun ɗauke shi da muhimmanci sosai kuma shi yasa suke da ƙoshin lafiya ga ana mm. son dai a taƙaice kullum dai mutum babba ko yaro akalla ya motsa jiki kamar minti talatin kullum mm. kuma akalla zai yi shi so uku ko so hudu a sati akalla kenan. Mm. eh to maganar cin abinci kuma lafiyayye fa wani irin abinci kamata a dinga ci saboda lafiya musamman. a in ce maganar ce abinci lafiyayye kuma wannan kuma ya danganta daga inda kake magana kamar misali mu a nan a yawancin kasan mu a nan afirka mm. a gani dai tuwo dai babban abu ne ba za ka ce ka hana mutane <laughs> ci ba ko ba gane ba aha can kuma turai yayin yawancin abin da suke ci su kamar ganye ne mm. amma a overall dai a takaice mm. gaskiya abubuwan da ba a so a ci shine zan magana kai to kamar me wanda ba a so a ci da duk abu ne ke yana da kitse kana ji ko mm. da kitse ko jan nama gaskiya kwanan nan muna mukan ce mutane su dan rage ci mm. ina yana yiwu ma su da ci mm. mun fi son a ci irin su kaza ko kifi mm. don shi yana nuna cewa akwai abin da ce mai cholesterol wato kitse kenan to yawan akwai yawan kitse a naman jan naman hadin na shanu ko na sa'aka kuma mun son kuma a yawaita cin kayan itatuwa wato fruit kenan su lemu su kankana da kuma cin su ganye Eh. kamar zogala alayyaho cabbage an abubuwan sinadari ne da ke jiki yana buƙatar su hmm. akwai sinadari da ke cikin su da jiki yana buƙatar su vitamins kenan hmm. da you know uh, minerals mineral eh suna cikin waɗannan abubuwa abubuwa dai shi uh, vegetable wato kayan ita min uh, marmari kenan in mutum na cikin wannan bayan zai yi a haɗa kitse wanda kuma zai zai kawo mai illa a jiki mm. cikin jijiyoyin masu tsokan jini wanda ya kan yawanci yakan daskare jijiyoyin eh, wanda suke tsokan jini mm. a ɓangaren jikin ɗan adam waɗannan abubuwan shi ke kawo a ce yana da hawan jini ko yana ciwon suga ko yana da wasu ciwuka da kamar su stroke haka. To, Dr. Bello muna godiya sosai da ka samu lokaci kai magana da mu. Kar da ya manta ana shan waɗannan labarai da rahotanni ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Halima Jimrau Gareki. Jama'a masu sauraron mu da wannan maraicen talata assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki. Idan kuna biye da mu a makon jiya mun hara ji daga manoman da suka halarci bita da ƙarin ilimin dabarun inganta noma da haɓaka yawan albarkatunsu da ƙungiyar Promcom mai ƙarfi ta shirya ƙaramar hukumar Bagwai ta jihar Kano tare da haɗin gwiwar kamfanin Sinjanta mai sarrafa kayayyakin aikin noma mai cibiya a ƙasar Switzerland. To bari mu ji ta bakin wannan manomi da ya tabbatar da cewa ya ga bambanci tsakanin yadda suke yin nomansu da kuma yadda kungiyar Promcom mai karhi ta koya musu a wajen wannan bita. Ga shi wannan gona da shi abokin ya gwada Mala Abdulhamid. Da wannan idan ka kwatanta da kuma waɗannan bayanai da suke muku na bita, me za ka yi. Eh, gaskiya a bayanan da suke mana da farko sai mu ga cewa kamar abun ba zai kasance haka ba amma kuma da abin ya zo kwarai da gaske mun ga abin yana da amfani kwarai da gaske saboda kamar nan yadda suka ɗabi ainihin iya tsarin tasu gonar da yadda suke kula da ita kuma suka ɗebi wata wacce take a cikin da tasa ce shi zai kula da ita da irin yadda ya saba yin aiki a kanta na gargajiya da yake da can hmm. to a gaskiya akwai bambanci kwarai da gaske to don haka yanzu kai ka daura da marar yin amfani da wannan tsari saboda da suka zo muku da shi insha Allah in dai muna raye za mu yi wannan aiki to za mu ci gaba da ɗaukar wannan shawara da suka zo suka ba mu ita. Idan kun tuna a kashin harkon wannan shiri Abdulrahman dan baba jami'i mai ba da shawara a kungiyar Promcom mai karhi ya yi mana bayani da ƙarin haske akan ƙungiyar da ayyukanta da kuma manuhohinta. Saboda haka shi ma kamfanin Sinjanta ya kamata mu ji irin ayyukan da yake gudanarwa da kuma sauran abubuwan da ya sa a gaba. kuma yanzu haka kaya ya tsinke a gindin kaba tun daga Malam Hamza Ahmed Mahuta babban jami'in tsare-tsaren kamfanin na Sinjanta mai kula da jihohin Kano da Zamfara da Jigawa da Katsina da kyabi da Sokoto. Shi kamfanin Sinjanta kamfani ne da a tsarin kamfanoni na duniya yana cikin manya-manyan kamfanoni yana yin iruruwa kala-kala masu inganci sannan kuma yana yin magunguna na cuce-cucen ah, shukoki iri-iri da magungunan kare shuka daga kwari daga wasu cututtuka hmm. a duniya yanzu wannan kamfani na sinjanta shine na ɗaya a wannan bangare na magungunan feshi kuma bangaren iri yanzu ana ganin shine na biyu ko na uku amma a yadda suke ayyukansu na bincike da inganta ah, kayayyakinsu ba da dadewa ba a bangaren irin maza su zama su ne na daya a duniya ah, gashi to an ce kun shigo najeriya har ma kun fara aiki me kuke so ku cimma ne wato abin da sanjanta ta lura da shi kiyasi ya nuna cewa duniya kullun rana ana samun karin mutane dubu ɗari biyu kullun rana to sai ka duba ka gashin eh, gonakin da ake shuka abincin da ake ba mutanen nan yana karuwa ne ko kuwa raguwa yake in most cases zaka ga raguwa gonakin nan suke ba karuwa ba to dole a tunanin ta yaya za a amfani da gonakin da suke a hannu din yanzu ta yaya za a inganta su a rika noma abincin da zai ishi mu yawan mutanen nan da suke ta karuwa to dalilin haka ne sinjanta ta ga dole ta zo ta amfani da manoma kuma manoman nan sai muka lura a nan da bangare namu kananan manoma su ne masu noma abincin da ake ci galibi saboda fiye da kashi 90 bisa ɗari na manoman kasan nan kananan manoma ne kananan manoman nan kuma suna da bukatu iri-iri da suka danganci kuɗin da za su yi noma ilimin da za su yi noma kayan da za su yi amfani da su a gonakinsu duk waɗannan babu sai a hankali ake so a kawo su a nuna musu sai amfani da su domin mu samu ƙarin abinci nan to amma kun kuna so ku tallafa wa ƙananan manoma to amma kuma a hannu guda kuma ana magana cewa galibin kayayyakin ku akwai tsada kuma kananan manoman nan kamar yadda ka sani ba su da karfin tattalin arziki da ya kamata a ce za su iya hulɗa da ku yadda kuke bukata misali akwai wani tsari da kuka yi ne na rangwamen kayayyaki ko kuma na ma wato sauya fasalin su kayayyakin naku da kuke samarwa da ta yadda shi ƙaramin manoman da kuke ta cewa dai za ku taimaka taimakon ya tabbata e to wato kuskure ne a ce kayayyaki na sinjanta suna da tsada suna da inganci amma ba za a ce suna da tsada ba saboda ingancin su shine sa ba za a ce musu masu tsada ba za ka sai magani yanzu mai arha wanda kila in an ce lita ɗaya ta maganin mu na ciyawa yana kaiwa dubu ɗaya da ɗari uku wani wanda ake ce mu mai saukin wajen ɗari takwas ko ɗari tara ake sai da shi idan aka yi amfani da na ɗari taran nan sai ka yi amfani da wajen kwalba uku kafin ta maka aikin da kwalba ɗaya ta mai tsadan nan da ake cewa take to kaga ina tsada take yanzu ko kayan sinjanta ba su da tsada inganci gare su kuma ingancin su shine yake saida su Rana ta yau za ku ji karashin wannan shiri idan Allah ya nuna mana yanzu a madadin waɗanda Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna mana da su da shi kan shi da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lahiya da wadata kar ku manta. Ku kasance tare da mu nan gaba kaɗan za ku ji shirin yau da gobe wanda za mu gabatar kan ilimi. To yanzu kuma sai ra'ayin da kuke kuma mana ta hanyar imel. saƙon farko ya fito ne daga Ciroma mai turare Dumjiya jihar da magaram jamhuriyar Nijar wanda ya ce Allah sarki mu al'ummar garin Dumjiya ba mu da ruwan sha ba mu da asibiti maganar makaranta kuma sai dai mu ji ana yi allah ga mu gare ka sai kuma sakon sani muhammad Chindu, unguwar karofin madaki a bauchi wanda ya ce salamu alaikum sashen hausa ku bani dama in jinjina matasanmu dangane da namijin kokarin da suka yi lokacin zaben da ya gabata wajen gujewa tashin hankali daga ƙarshe nake roƙon allah ya nuna mana bayan wannan zaɓe mai zuwa lafiya amin salamu alaikum sashen hausa na biyu sake tabbatar da za a yi amfani da na'urar tantance katin zaɓe wato card reader da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta yi a zaɓukan gwamnoni da na 'yan majalisa hakan ya yi daidai don ma wasu mayaudara sun riga sun fara ƙoƙarin yin yadda za su yi su ga sun ɓata komi saƙo daga murtala a basu mai shadda gora allah ka ba wa buhari sa'a wajen gudanar da mulkin najeriya ya kawo mana ci gaba mai ɗaurewa saƙo daga muhammad babangida kiraji gashuwa sai kuma saƙon amadu abacha Macina wanda yake cewa ya Allah muna roƙonka ka baiwa sabon shugaban ƙasar mu Janar Buhari ikon cika alƙawarin da ya ɗaukawar 'yan Najeriya lokacin yaƙin neman zaɓensa. Allah kuma ya raba Muhammadu Buhari da sharrin munafukan fadawa da maƙiyansa amin. Saƙo daga Ahmadu Abacha Macina. Daga ƙarshe sai saƙon Kasimu Aliyu sardaunan matasan Asadda a jihar Sokoto wanda yake cewa to shugaban kasar Nijar ni dai ina taya kamar na cika shekaru hudu akan madafin iko sai dai ya kamata albarka cika wannan shekaru hudu shine ka diba halin da al'ummar kake ciki musamman yan cilani da ke kasashen waje da fatar Allah ya ƙara bamu lafiya da zaman lafiya amin to yanzu kuma sai labarai a takaice Shugaba Obama ya yi buris da kiran da Isra'ila ta yi na cewa duk wata yarjejeniya da za a kulla da Iran ya nuna a fili kwararar cewa Iran ta aminta da zaman Isra'ila a matsayin kasar da ke da 'yancin rayuwa a duniya. Prime Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ne ya yi wannan kiran ranar Juma'ar da ta gabata inda ya soki yarjejeniyar nukiliyar da Iran ta cimma da manyan kasashen duniya guda shida. Shugaba Obama ya yi bayani a kan batun a lokacin da ya wata hira da gidan rediyon NPR jiya Litinin. Ya ce duk wani tunanin cewa za mu hana Iran samun makaman nukiliya a sabuwar yarjejeniyar da aka kulla kuma Iran ta yarda da Isra'ila tamkar ana nufin ba za mu yi yarjejeniyar ba har sai yanayin gwamnatin Iran ya canza kwata-kwata. To an gaishe ki Maryam. Shirin yammacin yau a nan ya kammala sai kuma da daddare za ku ji mu za mu sake dawowa inda har za mu amsa da wayoyinku na maganar shin ina adawa ta kwana ne ga masu canza sheka. A madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatarwa sai kuma Julie Gresham da ta haɗa ni da kuku kuma ta shirya ta ba da umarni sai injiniyan mu yau Suleiman Tarawala. Sai in ce Usman Ahmad Kabir ke cewa mu zama lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Bisalam.